na zan shi ban in ka faɗi ɗaya sai ka tsaya wa rubba mutu abin na zan shi faɗi wa rubba mutu bi ma ya da hulu ma'ana ba ana magana mutane na son sauƙi ba to in sauƙi za a yi irin wannan sauƙi abinda ake bi yadda Allah yake so yadda Allah yake yi shi ne sauƙi shi ne ainihin abun ai in an ce sauki ake nema to ai akwai wanda ike cutuwa ainihin bi ma ya da min zalika fi jufi ba abin da zai shiga cikin sai masa illa wa bi ma ya da kulo bai da abarafuhu shi shi kuma shi ma ta sai an wanda za a sauka kashi wa mugattin lima'idatihi fa ya taƙayyau fa ya alamu zalika kila daga nan da nan saman za ka kalla da ce la kana khafa alaihi wa qalla ako sun da ka jiro aka ce wa fil akali hatta ci wannan ai kana ne ci ai ba shi ne karshen jin daɗi ba daɗi a ce ka samu abin a ciki kawai ko duk wani daɗi da ka sani da na gaba da shi ko haka sha akwai mashakka فلو أن الإنسان يصل إلى ذوق الطعام almustafa wa shaba'i dona ka kallon fi tanawulin ba sai kake ba ai da mutum na son sauki ne ke da zina ke ne ma sauki ba ya da karshe tsanani ba yi da karshe ya Allah ake so ne shi da yake faru ba mutum abin ni ma ya da kulumin dalika duk da wuce abin da ke sa a cikin sa wasa yake kulle ya fita to ai ma ne eh hal waladul mahabubu illa fa'ila ada ake so bai fa kasance komai dan nan da aka kwallafa rai da shi ba wani ba illa musiba ce fa'ila mai bautar da mutum ne me sa mutum ya halaka ne sa mutum ya me sa mutum ya daina aikin addini yanzu wanda kake gani suna tafiya aikin haji ai ba su da iyali kai ne mai ka zo iyalinka in an dakata iyali za bauta Allah za bauta Allah sannan wahal khalwatul hasana kadaituwa da mace kyakkyawa ba wata tsiya ce ba illa azal ba'ali cutuwa ne na miji ka dole ne ka fi mata iri kaza na sarka iri kaza takalmin iri kaza waye iri kaza kayan kwallon ma iri kaza in kuma ka ce ta tafi ko a nan zai zaga ce ai kaga duk masu hankali ba ne idan suka kai wata masu masu ka ba wata su Ko wannan kuma za su gama masu tafowa idan mutum ya taso da hankali bai da ya aure doki shi ba auren nan zai ja masa wanda zai ja masa sai dai akwai wanda ke da lalura amma in ka lura kamar maganar da muke kafaɗi ne kai irin kuna ake wannan yare ya kan ce eh, irin da zai kai ina ganin a cikin katsina ka taso ba a asalin ƙauyen ba amma da asalin inda wannan ne ake cewa a irin zamanin kuma ta yi aure za a ce ya yi kura kura mace fi da babban ina da izbi arba'in yana jin su kamar ruwa an ya dawo daga gabas aka ji ina tilawa ina tilawa kashe ta sai a ce za a haɗa shi da ya wajen gugu daga inda aka haɗa su ma sai dai ta yi kafa maimakon saba sauran ashirin dandamin ya koma in ya gano tsiri ومن ومن ملوث لثوبه بما يسقط من يده akwai wanda kayan sa kan mai me yake da sai yayi dotti saboda abin ke fadowa a hannun sa aka saki ma wahala ka ɗebo miya ko ka ɗebo cokali ka ɗebo ainihin abin da ka ɗaya matsayin sai guda da kafa a cikin riga kamar san ma rigar da ana zuwa sai ka gani ainihin duk da dai hana zuba kai abokan adawa cikin masallacin da yawa ba ita a ah, ina ka samu manja yaro ne ya shafa ba ita ka zo ina ruwanka ta ga nan zai ka ce to da kyan ta abincin ka bi shi a ciki kawai walau ta tabba ana ma fi laggafi من أصله جن ذات إن كان فهمون دوما ذا مهان إذن العصور شكرا ولكن العصر والمشقة ولا عصر ده ولا مشقة أكي مدنة تتفاصل نعطي فيك فإنما رفع الله عز وجل عنا عين يعني الله يا أوكي من المشقة في بعض المواضيع أو صوره ما لا نتيجة إلا بضم خيارات وخففت على في بعضها يا فوق وخوص تخفيفا أكثر من تخفيف آخر فقد جاء في الأثر يعظوا أي أحاديث تبتت إن تتلي حفت الجنة بالمكاره عن زاده الجنه da kayan كان هذا dai akwai kiyamun kaga akwai barin haram kaga akwai aikata wajibi akwai kiyayewa haka za ka ce rayuwar da baki ɗaya magana in za ka fito sai ka auna ka kafin ka fito in za ka yi ba zai ka za a bin makare aljanna kuwa sau sha ka sau sha disko su yi kallo su سوزونا باهوي يا كتير سو كيف شاب كتير قاسي سو كذا بيلا ذاتي هذا شيء هذا أما أنجز أكوي كتير دينو خارجي فنظرنا بهذا هذا الحديث علمي نص قولي ودونا مدنا نص مدنا مدنا قول من قال إن الله تعالى لا ينصح الأخف بالعقل هو ba zai goge mai sauki ba ya kawo mai wuya ha komai na iya ana duk wani rai mai amfani idan mai saukin ya fi amfani saboda wasu abubuwa da suka kewaye mu kila babu mu san su ba sai a kawo mai sauki illa da hikima duk tsarin Allah in kuma wani mai nauyin kila an canza man da wani abu sai kaga an ɗauke mai nauyi an kawo mai sauki Allahu ya alamu wa nahnu وصح أن الله تعالى يفعل ما يشاء هو فينسخ الأخف واللوكة في بوجه لتوكيد بالأثقل فبدا الأثقل فيه في معنى أمطاري والأثقل بالأخف sai a cire mai nauyin a kawo a kafo saboda shi ishi wani amfani ba mamaki ya yi wani abun a wani wurin wasai obe na kilihi ya kan goge wani abu da kwasan fasinsa don da bambancin a wurinsa shi ya sani ba duka abubuwa muka sani ba mana halittun jikin mu ma bamu mu gama sanin su ba ya ya za a yi masan amfanin abunda aka ce mu yi wasai o bi'in kafihi jimuna ta akwai abu ma da aka soke shi gaba da ya ce wannan abu an bashi ba zai dawo ba ويجيب شريعه ينادى تامان شريئة من غير أن يخفف عنا أخرى بعد العروض خبر لا ترد أن تكون أمر وسبب لا مؤقب لحكمه دا مطمئن من ذي دين جبيبية لحكمة الله أتي الله يحكم في يبيو يجارة يبدي قرار ولا يسأل عظمه آه، ولا يسأله ha amma ya fa'al ba mai tambayar Allah abun da ya aikata in ya faɗi a yarda kawai akwai wurin tsawa ko mu haƙura haka